barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ɗari da saba'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin daidai kafin haka ga tambayoyi guda biyu mai tambaya na farko hadisi ya kawo cikin sahih al-bukhari wanda imam al-bukhari yayi babi da shi babin addu'a a cikin sallah sai kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake mugunyar addu'a ga quraishawa inda yake cewa Allahumma ja'alha Allahumma ja'alha alaihim sinin ka sinin yusuf wato ya ubangiji ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari kaman shekaru bakwai na lokacin annabi yusuf alaihi salam a ciki kuma yana cewa Allahumma shdud wata'ataka ala mudar ya ubangiji ka tsananta azabarka akan kabilar mudar saboda sun kafirce mu hadisai ne da kawo guda biyu karkashin su kuma aka kawo ayar faɗin Allah ta'ala laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azibuhum fa innahum zalimun yake cewa yana neman karin bayani dangantaka tsakanin hadisin da wato ayar inda ka fahimta turan nan da baka rubuto wannan ba domin su ayo su hadisan su ne sanadiyar saukar ayar abinda manzon Allah ya yi na la'antar waɗansu mutane da sunayensu a cikin alkanud yana musu alkanud yana faɗin sunayensu yana la'antar da kuma mugunyar addu'arsa ta kan quraishawa Allahumma usbud wa ta'ataka ala mudar ko Allahumma ja'alha alaihim sirin ka Yusuf shine aka hana shi cikin fadin Allah ta'ala laysa salaka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun don yana yin hakan ne sai wannan ta sauka da wannan ta sauka kuma bai ƙara ci gaba da yin irin wannan addu'a ba wannan shine bayani da haka ko da Imam Bukhari ya kawo hadisin ne don nuna shine sanadiyar saukar ayar Ga abu kaza ya faru a sanadiyar sa Allah ya saukar da kaza da ayar ta sauka ko manzon Allah bai sake yin irin wannan al-qunut din da zai ambaci mutane da sunayen su ba domin tana cewa laisa laka min al'amri shay'un ba wani al'amari a hannunka na cutar da mutane ko amfanar da su halakar da su ko ni'imta su aw yatuba alaihim aw yu'azibuhum in Allah ya ga dama ya karɓi tuban su in Allah ya ga dama kuma ya kama su da azaba kai baka da cewa karfe kuma a cikin waɗanda annabi ya addu'a din akwai waɗanda ubangiji ya karɓi tuban su don sun tuba sun shiga musulunci ina fata an fahimta mai tambaya ta bayyana cewa ya kasance shi dan kwallo ne sana'arsa ke dan kwallon kafa menene halittin mutum ya riki kwallon kafa a matsayin sana'a bai halatta ba shawaran da muke baka shine ka nemo ta sana'a wadda take ta halal ka ci abinci da ita amma ba kwallon kafa kwallon kafa ba sana'a ba ce ba to ma a cikin ta akwai dangin barna masu tarin yawa na farko dai akwai bayanar da tsiraici don saboda yan kwallo suna sa kananan kaya waɗanda suka matse su ga kuma gajeren wandan da ba kai gwiwa ba ta yadda cinyar su take tana bayyana cinya kuma al'aura ce da dukkan hadisin manzon Allah dan ya nuna daga cibiya zuwa gwiwar mutum duk wato ainihin al'aura ce sannan a cikin harkar kwallon kafa akan samu gaba tsakanin supporters na wannan club da supporters din wannan club magoya bayan wannan kungiyar kwallo da waccan kungiyar kwallo sannan kuma akan samu yin tata tsakanin wanda yake goyon bayan can da yake goyon bayan can gudun su sanya kudi a yi tata sannan kuma akan wulakanta lokacin sallah idan ana tare da kwallo a gari tun kafin azhar samari sun cika stadium ba kuma za su dawo ba har sai bayan lisha kaga ba za su yi azhar ba za su yi la'asar ba in ma sun yi ta a stadium babu nutsuwa dai a ciki domin lokacin da duk mutum ya ji ana raraka ihu bayan yana cikin ruku'i yana subhana rabbiyal a'la to zai yanke ko dai alal aqalli kwakwalwarsa ta zamanto ta rabu gida biyu ya rasa ma me yake ciki sannan kuma akwai takutsuwa maza da mata wajen kallon wajen kallo wajen kallo din ba a cewa wurin maza daban wurin mata daban takutsuwa ake da juna sannan idan lokacin sallah ba a cewa a dakata sai an yi sallah to sai a ci gaba inda a ce lokacin da ake kwallo din sai lokacin sallah ya rafri zai busa ya to za a yi sallah yan kwallon su je su sa kayan da za su yi sallah su yi sallah su gama a dawo a ci gaba zai yi barnar da ke ciki tana da yawa saboda haka dai bai eh ban ji ba saboda haka wannan dai barna ce masu tsarin yawa da suke shiga ciki wanda ya kamata a ce wato ainihin musulmi sun nisance ta Allah ya tsare mu Allah shi mana gafara ya ji kanmu ubangiji yace wala kun fil qisasi hayatun ya ulul albabi da Allah kun tattaqun lalle a cikin qisasi akwai rayuwa a gare ku ya ulul albabi ya ku ma'abuta hankali la'allakum tattakun dan ku zanto masu takawa wannan kalma akwai balaga mai tarin yawa a cikin ta domin kafin saukar alkur'ani a lokacin jahiliya su ma idan an yi kisa sukan yi ramuwa duk da cewa ba irin tsarin da alkur'ani ya kawo daidai wa daida suke yi ba amma suna da aƙidar cewa yin kisa shine abin da ke hana yawan yaduwar kisa har suna da kalmomi da suke amfani da su sukan ce aksirul qatla li yaqilla ku yawaita kisa dan a samu kisa kaɗan sannan kuma sukan cewa wai am qatlul ba'd ihya'un lil jami'i kashe wani bangare na mutane to raya sauran ne domin in ba a kashe yan kaɗan ba da suka cancanci kisa to wanda zai sa kisa ya yaɗu akan sauran amma kashe yan kaɗan din sai ya baiwa dama sai ya baiwa sauran ne rayuwa sannan kuma ibarar su wadda tafi shahara wanda ma a littattafan adab ake kawo ta ita ce alqatlu anfa lil qatl wannan ita tafi shahara wai kisa shi ya fi kore kisa to duk gaba ɗaya sai ubangiji ta ce wa lakum fil qisasi hayatu kaga wannan ta kawo banda wadancan domin a can gurin sun yi ta mai ta kalmar al-qatlu aksiru al-qatla li yadulla al-qatlu am al-qatlu anfa lil qatli kalmar kisar kansa ba a san ajita shi yasa Allah bai magana da kalmar kisa ba sai wace lakum fil qisasi hayatun lalle a cikin kisasin kuna da rayuwa to kaga kisasi daga jin kisasi kisan ba na ta'addanci bane ba wani ne yayi kisa za a rama domin wanda yayi kisa na ta'addanci ba a kiran da suna kisasi amma wanda ya ta'addanci za a rama shine ake sanya wa suna kisasi kaga kalmar kisasi sai ta bada ma'anar ga wani yayi zalunci ga kuma za a rama zaluncin da yayi a cikin wannan ramuwar da za a yi na zaluncin da yayi hayatun akwai tabbatacciyar rayuwa sannan sai a kawo hayatun din da na kira dan ta zanto litta'zim lakum hayatun azima lakum hayatun jamma kuna da rayuwa mai yawa a cikin tabbatar da kisa ma'ana dukkan wanda ya san idan ya kashe shi ma za a kashe shi to sai ya kame hannunsa ba zai kashe sauran mutane ba sai wancan ma ya kame hannunsa wancan ma ya kame hannunsa sai a samu rayuwa gaba daya amma duk wanda ya san idan ya kashe tara za a yi masa ko idan ya kashe za a ce shekara goma da golala goma ko idan ya kashe lauya zai je dogon turanci ce a lokacin da ya kisan kila ma bai san abin da yake ciki ba ko matarsa ta bata masa rai ko yayi kaza ko yayi kaza ya kawo waɗansu dalilai da zai kare shi shikenan ba za a kashe shi ba to wannan sai bayu zuwa ga yawan yin kisa ina fata an fahimta shi yasa ga kaidar musulunci duk wanda ya kashe za a kashe in namiji ya kashe mace za a kashe shi in babba ya kashe yaro za a kashe shi in mutane guda hudu ko biyar suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya za a kashe su duka abinda Umar dan Khattab yake nan mutum bakwai suka taru suka kashe wani mutum yace duk aka kashe su su duka aka ce haba Umar dan Khattab sab'atun bi wahid yace wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a lakataltuhum jami'an inda tun mutanen garin sana'a suka yi taron dangi dan su kashe rai daya sai na kashe su su duka domin idan an kyale mutum bakwai da suka kashe daya ma'ana sai zanto sai in ɗaya ne ya kashe ɗaya za a kashe shi in bakwai sun kashe ɗaya ba za a kashe su ba to duk wanda yake jin haushin wani sai raba goran da ya taga abokanansa cewa ku zo ku ce ni faɗa mu kace wani tunda mu da yawa ne ba za a kashe mu ba amma in ni ɗaya ne za a kashe ni sai wannan ya bayi zuwa ga rayuwar jama'a ta shiga cikin baraza amma in ko bakwai ko takwas ko tara ko goma suka taru suka kace ɗaya za a kashe su gaba ɗaya to kowa sai kame hannunsa wanda kun fi sasi to amma wannan ba kowa ke gane ba sai musulmi sai sai sai Allah ya ulul albabi ya masu hankali kaga duk wanda bai gane wannan ba ba ya hankali kowa kuma ya ulul albab ya ko masu hankali kuma tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa to sai mu tashi kan aya ta a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله كتب عليكم أن وجبت أكمكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ألا من متوى سكزوا وإيدك سكنكم in daga khairan idan har ya bar wani alkhairi alkhairi dukiya alwasiyatu abinda aka wajabta muku shine yin wasiya ta lil walidaini ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi waɗanda suke mafiya kusanci wanda uwa da uba suka hada ko uba ya hada bil ma'ruf za ku yi wasiki dinnan ta hanya sananniya a shari'ance ba tare da zalunci ba <coughs> hakan wannan wani haƙƙi ne ubangiji ya wajabta shi alal muttaqin akan mutane da suke masu takawa ubangiji ta'ala ya wajabta muku yin wasiya lokacin da alamun mutuwa suka zo ɗaya daga cikin ku da aka ce idza hadara ahadakum al ana nufin amaratul maut dan idan mutuwa ta riga ta zo mutum ba zai iya magana ba ballan sana yi wasiya amma idan alamun mutuwa ne suka zo yana ganin kamar lalle gashi ba zai tashi ba to a wannan lokacin sai mutum yayi wasiya amma da sardi in taraka khairan in ya bar alkhair lafazin khair yana nufin dukiya ubangiji ta Allah ce wa innahu li hubbil khairi ta di wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun khair ana nufin dukiya ke ina fata an fahimta فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira duk khair a cikin waɗannan ayoyin yana nufin dukiya waɗansu ma suka ce ba dukiya kaɗan ba dukiya mai yawa abdullahi dan abbas ya ce ba a kiran dukiya da sunan khair sai ta kai dinari ɗari shida dawud ibn kaisan al-yamani cikin tabi'ai ya ce sai ta kai dinari ɗari takwas wani ma daga cikin tabi'ai yace sai an samu dinari dubu to dinari dubu ko a yau nawa ne kudin suna da yawa fa miliyoyi ne yace sai in mutum ya bar wannan ne sannan zai wasiya amma dai malamai suka ce lafazin dukiya mai yawa lafazi ne da zai iya canza ma'ana daga gari zuwa gari a wani gari idan aka ce ga mai kudin gari kaza a wani garin talakan wani gari ko ba haka ba to don haka dai abinda ake nufi abinda don mutane suka dauka mai yawa a garin su idan mutum yana da dukiyar da a garin su a nahiyar su a ƙauyen su sunanta dukiya mai yawa lalle yayi wasiya to a wannan wasiya da ana yi walidai ne ga iyaye guda biyu ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a Bukhari cikin kitabut tafsir kana rubu'u lil waladi wa kanat al wasiyatu lil walidaini ada da da mamaci ya bari za a bashi rubu'in dukiya wato fata na dukiya ɗaya bisa hudun dukiya wa kanat al wasiyatu lil walidaini iyaye ko wasiya ake musu ba su da rabo cikin gado fa nasakha Allahu min zalika ma ahabba sai Allah ya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama fa ja'ala lizzakari misla hazzil unsayayn sai ubangiji ya sanya wa da namiji raban mata biyu wa ja'ala lil abawaini wa ja'ala al abawaini li kulli wahidin minhum as-sudus iyaye guda biyu uwa da uba in sun haɗu wajen cin gado babu ƴaƴa to kowane ɗaya daga cikin su zai samu su dufi wa ja'ala lil mar'ati sumuna war rubu'a mace wani lokaci ta samu ɗaya masa takwas wani lokaci ta samu ɗaya cikin hudu a cikin dukiya wani zawji shataru war rubu'u miji wani lokaci ya samu rabin dukiya wani lokaci ya samu ɗaya bisa hudun dukiya gurgurdan yadda hali ke canjawa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakunna hunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum min biha ba haka bane ba ma'ana abin na canjawa daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda ayar alqur'ani ta bayani ke abdullahi dan abbas wato ya nuna a da kafin saukar ayar rabon gado yusikum allahu fi auladikum ake aiki da wannan ayar ta kutiba alaikum idza hadara ahadakum almautu in taraka khaira alwasiyatu lilwalidayn amma tunda ayar rabon gado ta sauka sai ya zanto cewa da da da dukkan wani ma wanda yake mai cin gado ba ya da rabo a cikin wasiya sai dai ai wasiya ga wanda baya cikin mafiya gado amma iyaye ba a musu wasiya yanzu shikenan suna da su da sun wali abawaihi li kulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth ma'ana lokacin da yake da ɗa shi mamaci din kowa daga cikin uwa ko uba za a bashi ɗaya bisa shidan dukiya idan ko ya kasance yana da ɗa in baya da ɗa kenan idan ko ya kasance yana da ƴaƴa to uwa za a bata sulusi ɗaya bisa uku sai aka yi sulu ba a ce uba a bashi komai ba shiru din da aka yi balaga ce ta alkur'ani sai ka koma farkon ayar ka samu amsa lizzakari mislu hazil unsayi tunda uwa ta samu sulusi ɗaya bisa uku yanzu mai rage ba saura biyu bisa uku ba sai a bawa uba ba sai Allah ya ce to kuma a ba uba ba tunda ya baka ka'idar lizzakari mislu hazil unsayi to a take dai da wannan aya da wannan aya ta sauka cikin suratul nisa sai ta shafi hukuncin yin wasici ga mahaifi to amma har yanzu wasiki na nan ga waɗanda ba mahaifa ba ya halatta kai wasiki ga danginka waɗanda ba su da gado ba su da rabo a cikin gado ya halatta kai wasiki ga abokananka ya halatta kai wasiki ga waɗansu musulmai to amma ƙa'ida ta wasiki da zaka yi abin da zaka bayar kada ya wuce ɗaya bisa ukun dukiya abdullahi da abubuwa ce kada ya wuce ɗaya bisa hudun dukiya duk abin da zaka bayar kada ya wuce haka yawa hujja a nan wurin hadisin bukhari lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ɗaya daga cikin sahabbansa sa'ad bin abi waqqas ba ya da kowa sai ɗansa gashi da dukiya mai yawa yana cikin kwanciya ta rashin lafiya sai ce manzan Allah gashi mutuwa ta zo mu gashi kuma ba da kowa sai ta guda ɗaya za ta shiga dona shin zan zan iya bayar da sadaka ga dukkan dukiyata manzo Allah ce a'a yace to rabi fa manzo Allah ce a'a yace ɗaya bisa uku fa sulusi kenan manzo Allah ce as-sulus as-sulusu kaseer ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku kan yana da yawa sun yi shiru bai ce kar ka bayar ba bai ce ka bayar ba amma sai ce yana da yawa Shi ne Abdullahi da Abba ce da mutane za su koma ɗaya bisa hudu da zafi tun tunda manzo Allah ya nuna ɗaya bisa uku yana da yawa ma'ana lokacin da za ka bayar da wasiya ya kasance ɗaya bisa hudun dukiya ne kar ya wuce haka yawa ina fata mun fahimta wanda za ka yi wa wasiya ya zanto baya cikin maciya gadanka sannan wasiyar da zaka yi ya kasance ta abu ne na alkhairi kar kai wasiya na ai wani aikin sabo wannan har yanzu tana nan hukuncin ta mustahabi ba za a ce wajibi ba idan mutum ya yana da lada in bai mu babu wani lada babu zunubi a kansa a takaice dai idan muka ce za mu maganar wasiya sai mu koma karatun fikihu amma bari mu ce zance gaba ɗaya sai mu ce ita wasiya iri uku ce akwai wasiya ta wajibi akwai wasiya ta haram akwai wasiya ta mustahabi wasiya ta wajibi wanda ya zo mutuwa yana da bashin mutane a kansa yana da haƙoƙi a kansa cikin ƴan uwansa da magadansa babu wanda ya sani sai shi to dole yayi wasiya ya kirawo magadansa ya kirawo masu hankali cikin abokanansa ko limamin unguwarsu ko wani cewa kun ga gida kaza da wuri kaza da mota kaza da kowa gani duk a cikin bashin banki na sayi su ba ko kobo na wa'azi da haka lalle idan na mutu kafin a ce an raba gado sai an biya abin da ke kaina wannan irin wasiyar ta zama wajibi mutum ya yi kafin ya mutu duk haƙƙi da ke kansa na mutane sawa'un na banki ne na wani mutum ne ka ci baci wani ne ke banka baci wani ne aka baka ajiyar kuɗin su suke wurinka dole ne ka yi bayani irin ta sai manzon Allah ke cewa bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana dare biyu ko sama da haka face sai wasiyarsa tana rubuce a karkashin fulansa ma'ana duk wanda yake da bashi a kansa da yawa na mutane ko na kamfanoni ko na gwamnati ko haƙƙin mutane ko kuɗin ajiya kamata ya yi lokaci bayan lokaci yana jaddada wasiya a rubuce na ajewa da wani da wani suna bina ni wani akwai bashin wani da wani a kaina akwai kuɗin wani da kuɗin wani a kaina ya rubuta takarda ya abin nan idan ma zai fotokofi kofi ya yi ya ba waɗansu su a ajiye shi ma ga tashi a wurinsa dai idan ya mutu kare ba ƴaƴansa cikin sababi da rikici na ba kun fahimta irin wannan wasiyar ta uwa biki wasiya ta haramun mutum ya wasiki da aikata wani aikin barna ya ce wa ƴaƴansa ko na riga na mutu wuri kaza za a gina abu kaza ya kasance wuri ne na barna ko gidan karuwai ko wani gidan barasa ko wani aiki na barna akwai wanda yake wasiki har da aikin barna to irin wannan ba a zartar da ita haramun ne mutum ya yi ta in yayi ta ba za a zartar ba sai wasiya ta musahabi ita ce wadda ba wani bashi akan ka kai ne kaga dama zaka bai wani wani abu cikin dukiyarka ita ce ko da bayan na mutu kafin a fitar da gado na lalle kaza na bayar wani kaza na bayar wani kaza na bayar wani ya zanto waɗannan ba su cikin magana to irin wannan hukunta ta har yanzu cikin musulunci musahabi ne wanda duk yana da rata كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه ubangiji ce fa man baddalahu wanda ya canza wasiyya din ba da ma sami'ahu bayan ya ji mahaifinka ya kirawo ka ya ce ko da bayan mutuwa kaza na wani ne kaza na wani ne kaza na wani ne ka wani nabi na bashi kaza wani kaza sai ka zo ka bayan ya mutu mutum ya canja ba ya canza abin nan da mahaifinsa ya faɗa masa na wasiki ko ya canza abin da mai wasiya ya bar masa na wasiki ba da ma sami abu bayan koya ji fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna laifin baya kan mahaifi da ya wasiya yana kan wanda ya canja shi ya riga ya fita tun da yayi wasiya in ya'yansa suka yi kwange suka rage ko suka kara, ko suka canja to wannan laifin yana kansu baya kan mahaifin har ga Allah baya da laifi shine fa inna ismuhu ala allazina yubaddiluna inna allaha sami'un alim lalle Allah ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun masani ne dangane da halin da kuke ciki faman khafa min musin janafan aw isman faman khafa dukkan wanda ya ji tsoron janafan kaucewa gaskiya bisa kuskure aw isman ko kaucewa gaskiya bisa ganganci min musin daga wanda yake yin wasiya mutum ne ya zo yake yin wasiya lokacin da ya zana maka wasiya yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ka ga ya faɗo wani abin da ya fi karo da shari'a ya faɗo wani abin da ba daidai ba ya faɗo wani abin da ba haka shari'a ta tsara ba to kila ya faɗa ne saboda san ransa ya zama isman kenan kila ya faɗa ne saboda kuskure karancin ilimin su jahilcin sa shine janafar kenan to idan mutum aka kiraye ka za a yi wasiya sai ka ga kuskure sawa'un kuskuren da aka yi da ganganci wanda aka yi bisa ga rashin ilimi fa aslaha bainahum sai sasanta tsakaninsu ma'ana bainal musi wal musa lahum tsakanin mai wasiya da waɗanda aka yi wa wasiya cewa a ba su kaza da kaza kaga akwai zalunci akwai inda ba daidai ba sai ka gyara kace ba haka za a yi ba ai da kace a bayar da ɗaya bisa ukun dukiya ko rabin dukiya wannan ba daidai bane ba labin dukiya ba daidai bane ya saba sunna a dawo da ita ɗaya bisa hudu haka Abdullahi dan Abba zai nuna in ka kasa sai ɗaya bisa uku to manzo Allah da yake yana da yawa ina ba ta an fahimta yace a ba ɗansa a ba matarsa sai a ce ai da ɗanka da matarka suna da rabo a cikin gado don haka ba a yi musu wasiya sai dai ka faɗo wani banda su a baiwa mahaifa na suka ce su ma wannan suna da rabo a cikin gado da haka sai dai ka faɗo wani banda su a baiwa kanin mahaifiyata yar mahaifiyata eh wannan kan zawal arhamu ne ba su da rabo cikin gado a iya ba kanin mahaifi ko yar mahaifiya wannan za a iya ba su wannan babu laifi Shi ne fa aslaha baina duk wanda ya gyara bayan ya ga kuskure to fala isma alai wannan babu laifi a kansa wato kaga wancan shi daidai ce aka yi sai canja ta dan san rai fa yadda ma ismuhu alal ladina yubaddiluna wannan kuskure ne aka yi sai ya gyara shi zuwa daidai fala isma alai ko sai aka bashi abin da ya dace inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne sai Allah ya ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله يا أيها الذين آمنوا يا وعند سكي إيماني كتب عليكم الصيام an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa wato wannan ita ce ayar da aka wajabta azumi akan ta cewa azumi tilas ne kuma tilas zai akan mu irin yadda yake tilas akan waɗanda suke kafin mu a ciki akwai harfu tashbihi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda su cika sun ku kamanceceniyar da ayar nan ke ɗauke da shi wata irin kamanceceniyar ce shin kamanceceniyar ce ta fuskar adadi adadin da aka wajabta musu shi aka wajabta musu ko kamanceceniyar ce ta fuskar hukunci wajabci wajibi ne a kanku yadda yake wajibi a kansu. dai idan mun ce ta fuskar adadi ma'ana irin yadda muke azumi 29 ko 30 su ma haka suka yi amma idan muka ce ta fuskar wajabci wannan na nuna yadda azumi yake wajibi akan mu su ma haka ya zama wajibi akan su din ada to amma nawa aka wajibta musu 29 30 ba mu sani ba ubangiji ta'ala ne ya sani ina fata an fahimta dan haka kafin tasbihi da ke cikin nan gurin wato tana tasbihi ne na alwujub bil wujubi ko al ijab bil ijabi yadda yake wajibi akan ku haka yake wajibi akan ku la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wato azumi yana koya wa dan adam takawa dukkan mutumin da ya kame bakin sa bai to bai ta ba ya sanya wa sha'awarsa da baibayi da tarnaki bai zake wa mace ba tun daga lokacin da alfijir ya to har ya zuwa lokacin da rana ta faɗi awa goma sha biyu ya yi hakan har kwana ashirin da tara zuwa ga talatin to azumi ba zai wuce ba face sai ya zanto kamar wanda aka yaye daga wata makaranta ta koyar da takawa idan idan ya fita bayan azumi kuma ya saba da ya jure wa yamma ba dan bai samu abincin ba sai dan abin a gaban sa haramun ne dan haka gare kauce mata irin yadda yake da azumi ga abinci a gidansa ya kici dan saboda in ya ci ya zama haramun a lokacin tun da azumi a bakin sa to haka bayan azumi ga yunwa yana ji ga haramun a gaban sa nan ma sai kauce mata ya je har ya samu halal ko ga haramun mai daɗi amma ga halal marar daɗi gabza a cikar a mutu ya gwamnati ya ci wannan kare ya mutu din sama da zai je ci wancan mai daɗin ko mai ɗanɗana in ya zanto haramu ma'ana azumi ya koya maka takawa azumi ya koya maka juriya da kame kai shine la'allakum tattaqun lokacin da wannan aya ta sauka an wajabta azumi ba tare da yin bayanin kwanakinsa ba sai wannan aya ta ce ayyaman ma'adudat za ku rinka yin azumin nan ne waɗansu kwanaki ababen kidayawa kwanaki ababen kidayawa ba masu yawa ba faman kana minkum maridan tare da haka a cikin ku idan an sami mara lafiya aw ala safarin ko wanda yake matafiyi iddatun min ayyamin ukhra to idan ya sha ruwa sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban anan ana kaddara kalmar fa afsara sai ya sha ruwa ko ya ajiye azumi to iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban ma'ana an yafewa mara lafiya wajabcin azumi an yafewa matafiyi wajabcin azumi amma tare da cewa za su rama daga baya bayan azumi din ya wuce ina fata an fahimta wato azumi irin yadda waɗansu daga cikin hukunce-hukunce suka bi mataki-mataki aka bi mataki-mataki da su kafin tabbatar da su haka azumi aka bi matakinsa na farko an bar kwanaki ne kawai na wato ainihin ashura a kowace shekara su ake azunta a matsayin wajibi da aka wajabta ramadan kuma haka ba a kai shi kwana talatin ba kai tsaye ba a kai shi kwana ashirin da ba kai tsaye sai aka bar shi ayyamin ma'adudat kwanaki kididdagaggu waɗansu suka kai su da uku waɗansu suka kai su zuwa ga bakwai a kowane wata dai azumi guda uku ma'ana su ne ayyamin ma'adudat kuma tare da haka sai ya zanto ba dole bane ba wanda ya zai iya yi ya yi. wanda ba zai ba ya sayar da miskini a madadin azumi din shine aya ta ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin har ma waɗanda za su iya yin azumi din ya zama wajibi akan su in sun zaɓi su ajiye fidiyatu ta'amu miskin siyar da abincin miskini guda ɗaya an gane ko faman tatawwa khairan fa huwa khairullah dukkan wanda ya kara akan abincin miskini a madadin a kowane yini ciyar da miskini ɗaya sai ya ciyar da biyu fa huwa khairullah to wannan ya kara kansa alkhairi zai samu karin lada akan haka amma wa anta sumu ku rinka yin azumin ba ciyarwa ba khairul lakum shine fi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da sani ina fata an fahimta wato kaga nan gurin an ba da zabi ko mutum ya azumi ko ya ciyar haka aka ɗauka a matakin farko ne ya tabbata cikin hadisi mu'az bin jabal Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa matakan da aka bi na azumi dai dai ne har guda uku na farko fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadima madinata fa ja'ala yusumu min kulli shahrin salasata ayyam manzo Allah ya zo Madina a kowane wata ne kwana uku wa da yazid fa sama sab'ata ashara shahra yazidu ɗaya daga cikin marwaita hadisin ce manzon Allah sai da ya yi azumi na sab'ata ashara shahara wato watanni goma sha bakwai kowane wata yana yin azumi uku a cikin an bayyana ko shine ayyamin ma'dudat min rabi'il awwal ila ramadan tun daga rabi'il awwal zuwa ga ramadan min kulli shahrin salasata ayyam cikin kowane wata wato kwana guda uku ma sama yawma ashura kuma ya azumci ranar ashura thumma inna Allah azza wa jalla sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu ila hadhihi al-aya har zuwa faɗin Allah ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda zai iya yi din ma in ya ga dama kar yayi kawai sai ya rinka yin azumin kwana uku sai ya rinka ciyar da miskini فكان من man صام sama wa man مسكينا at'ama ذلك fa ajza'a zalika an sai ya zanto duk wanda ya ga dama azumi wanda ya ga dama ce da miskini hakan ya isa haka suka yi a wannan mataki ba shine mataki na biyu ba kenan mataki na farko ayyamin ma'dudat kwanaki uku a kowane wata mataki na biyu wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama ya bari da aka zo mataki na uku na karshe ne shine wanda dole kowa ya azumi shine aya ta gaba da ta yi bayani akan sa Allah ya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وبنجي تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في وقت رمضان شين وقت دعك توقف القرآن أتكنسا كما يدى مكفتا أدرسا نسكوش بايا saukarwa ta farko wato daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya an saukar da alqur'ani ne a cikin watan ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linna dan ya zanto shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma ya zanto dalilai na shiriya din wal furqan kuma domin ya zanto raba gardama dalilai na shiriya dalilai kuma waɗanda suke a matsayin alfurkan masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya masarrabewa tsakanin halal da haram an gane ko don haka wannan na nuna saukar da wato ainihin alkur'ani mai girma cikin watan ramadan kamar da wadansu ayoyi kuma suka zo da cikin lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik wato saukar da shi a cikin daren lailatul qadr ne wanda daren lailatul qadr kuma yana cikin goman karshe a cikin ramadan da haka in an ce an saukar da shi a daren lailatul qadr ko an ce an saukar da shi a dare mai albarka ko an ce an saukar da shi a cikin watan ramadan duk magana ce guda daya domin daren mai albarka shine daren lailatul qadr daren lailatul qadr kuma yana cikin watan ramadan ne شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه faman shahida mu shahara cikin ku dukkan wanda ya halarci wata din shahida anan bi ma'ana hadara ai sala alaihi al-hilal wa huwa hadirun ghairu musafir wato wata ya tsaya ya kama kana mazaunin gida ba matafiyi ba shi ake nufi da shahida ba wai wanda ya gani da ido ba an fahimta ko wato wanda wata ya tsaya ya kama kai kana halarta a gida ba matafiyi ba fal ya sumhu to lalle ya azunci wannan wata an gane ko amma wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra cikin ku wanda ya kasance mariban wato mara lafiya aw ala safarin ko ya zanto yana cikin halin tafiya fa afsara sai ya kasance ya ta sai ya kasance ya ci fa iddatun min ayyamin ukhra wato sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban kalmar fa afara kaddara ta ake babu ita a rubuce a cikin alqur'ani ne amma da kaddara ta ne ma'ana za ta tsaya daidai wata ita an fahimta ko ma'ana wannan aya sai ta zanto ita ce ta koge wancan zabi da aka yi na cewa wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya tiyar yanzu an ce a fa man shahida minkum shahara fal falyasumhu wannan kalmar fal falyasumhu ita ce ta shafe wancan hukunci na wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya tiyar dan haka da yawa daga cikin salaf za ku ga sun ce mansuka ce haka abdullahi dan abu zai faɗa haka waɗansu daga cikin malamai magabata cikin sahabbai ko tabi'ai suka faɗa hazir aya mansuka to amma su a wurin su ko da rage faɗin lafazi am suna kiran shi da suna annas. da haka mansuka ce amma ba dukanta ba domin har yanzu kuma ayar tana gaskatuwa wa alal ladzina yutiquna ga waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala su kai da kyar saboda tsufa ko kuma saboda mace mai juna biyu sai ta kai da kyar ko saboda mace mai shayarwa ce da kyar za ta kai shi da yutsi kona ma'ana za su iya yin azumi da wahala to a madadin yi din fidiyatu ta'amu miskin sai su ciyar da miskin ina fata an fahimta ana dan Malik ya fassara ta da ma'anar farko cewa tana nufin tsofaffi mace ko namiji waɗanda ba za su yi azumi ba sai sun gata to sai su ajiye azumi sai su siyar babu wata ramuwa a kan da haka shi da kanta ana dan Malik da ya tsufa sai kasance siyarwa yake baya yin azumi kuma hadisin yana nan cikin bukari da haka yake ayar ba wai mansuka ce gaba ɗayan ta mansuka ce dangane da hukunci na farkon musulunci cewa wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya amma muhkama ce min hayth dilalatuha ala annahu jaza lil kabiri wal kabirati al iftaru ma al it'am wato ya kasance sun sha domin su ciyar tsoho ko tsohuwa guda ina fata Abdullahi dan Umar kuma ya shigar da wato mace mai juna biyu da mace wadda take mai shayarwa in dai har za su yi azumi din da wahala sun fassara kalmar yutai ko da cewa shine iya yin azumi din da wahala saboda akwai wata kira'a wa alal ladina yasawwaqunahu yasawwaqunahu bi ma'ana yatakallafuna za su wahala in sun yi to in sun kai wannan matsayin saboda shekaru saboda juna biyu saboda shayarwa sai kasance za su sha wahala wahala wadda ta wuce ta al'ada wadda mai kowane mai azumi ji ya saba ji yau da gobe to sai su ajiye su ina fatan kun fahimta saboda kar wata wanda take koya take da juna biyu sai su dauka duk mai juna biyu ba za ta yi azumi ba dan haka za ta ciyar ba haka ake nufi ba kar wata dauka tunda tana shayarwa ba za ta yi azumi ba dan mai shayarwa sai ta ciyar ba haka ake nufi ba sai in za ki ta wahala wahala da ta wuce wadda aka saba bi a azumi ne wata gobe shine ya tsawwa ku da ku an gane ko waɗansu kuma sai su kyale kan kira'ar wa alal ladzina yutiqunahu amma su qaddara lamun wa alal ladzina la yutiqunahu yudiyatu ta'amun miskin waɗanda ba za su iya yi ba sai su ciyar da miskini a madadin yin to sai mu kalla saboda mai ba za su iya yi ba saboda tsufa saboda shayar da yaro saboda juna biyu ba za su iya yi ba san san to su ciyar da miskini kaga mun dauki wannan kira'ar za a kaddara la domin ya dace da ma'anar in mun dauki kira'ar ya hu. sai ta zanto tana fassara kira'ar kuna. ina fata duk da cewa kira'ar ya hu ba kira'a ce mutawatira ba lakinnaha yusta'anu biha fi تفسير كلام ta'ala duk kira'a ko da shazza ce a karanta ta ne a matsayin tilawul qur'ani bai halatta ba a cikin sallah ko wajen sallah amma a fassara qur'ani da ita wannan lalle a tana ɗaya daga cikin murajjihat in wani malamin tafsiri ya faɗo wata magana wani ya faɗo wata magana wanda ya faɗi maganan farko baya da wata hujja ya kalli zahirin larabci wanda ya faɗi magana ta biyu bayan zahirin larabci yana da kira a shazza da take goyon bayansa to sai a ranjayar da magana ta biyu akan ta farko tana cikin murajjihat ina fatan kun fahimta wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wato kaga akwai rahamar ubangiji da jin kansa ta yadda mara lafiya aka ce ba sai yayi ba sai ya ajiye daga baya rama matafi aka ce ba sai ba sai ya ajiye daga baya rama to amma wanne ne yafi dangane da matafiyi yayi azumi shi yafi ko kuma ya ajiye shi ne yafi malamai sun tattauna kan wannan matsala din waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya yi azumi shi ya fi waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya ajiye shi ya fi waɗansu kuma suka yi tsaye a tsakiya suka ce a'a in zai iya yi ba tare da wahala ta yi masa tsanani ba to ya yi shi ya fi amma in ya sha wahala to ya sha ruwa masu wannan zance na karshe suna da hadisi cikin bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya shi da waɗansu sahabbai waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi cikin masu azumi sai wani ya sha wahala aka da ya faɗi har yana su ba har an ɗauki rigarsa an sa a jikin wani kara ko wani itace ana masa inuwa da ita saboda wahala ta yi wahala sai manzo Allah ce laysa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin aikin da'a ka ce zaka yi tafiya yi azumi sai sahabbai suka ce ya malamai kai suka ce yana magana ne ga wanda ya sha wahala domin akwai wani hadisin daban cikin bukari sahabbai sun yi tafiya waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi masu yin azumin ba su aibatawa wanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi kuma ba su aibatawa masu yi ɗin ba kuma shi ma kansa yayi tafiya a cikin wata tafiya waɗansu suka sha wahala bayan da azumi a bakinsa sai manzon Allah ya sa aka yada zango a wuri yace ku kawo mu ruwa nan aka kawo masa ruwa sai ya sha saboda waɗanda suka ɗauko azumi suna kan wahala sun kasa sha to su ga manzon Allah ma ya sha su ma su sha su huta daga baya sa ramu da haka matafi ko ya tashi da azumi yana cikin tafiya sai kishirwa ta yi tsanani yunwa ta yi azumi mai ya zafi sai ka tsaya ka ci girki ba abin da ya maka zafi bayan sallar ba komai a kan ba wai jarinta ba ce ka tsaya wai kai sai ka karasa da wata takawa ka sha wahala ga tafiya ga wani ne ka tsaya ka ci abincin ka sha ruwanka bayan sallar ka rama ba wani ka fara ka dama kai matafi ne sannan matafi idan yayi niyyar tafiya zai ci abinci ne daga cikin gari ko ta yaje bayan gari waɗansu malamai suka ce dole sai ya wanci ya yi bayan gari sai ya wuce gonakin gari ko kuma sai in ya wayo baya ba zai ga rufin kwano na garin ba to ya shiga cikin tafiya kenan amma matukar yana tasha <laughs> ba zai ci abinci ba har sai in ya waiwayo baya ba zai ga rufin kwanan garin ba amma akwai hadisi karara wanda ya nuna in kana da niyyar za ka yi tafiya gobe talata da sassafe sai matar ta shirya maka abin karin kuma lokaci ka kusi daga gida kafin ka tafi azumin ka yi wato wannan yayi sai ta iftarin da kai daga baya sai ka raba ba za ce yi sai ka shiga halin tafiya ba wannan hadisi ya nuna haka har imamu na nasir jina rabani ya dan karamin littafi a kai dan karami wato da yake magana akan isfaru sa'im qabla safari wato mai azumi mai azumi wato matafi da zai da zai da zai ruwa wato ya ci abin tun ma kafin ya bar gari ya kawo hadisan ya musu daraka hadisiya ya fitar da su ina fata an fahimta to rikin lafiya ba wajen rikin lafiya ce ba a je wa azumi kina ka ce rikin lafiya da al'adance za ta haifar da jinkirin warke cutar ko kuma ta ƙara yawanta duk da lafiyar da idan aka yi azumi cutar za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta daɗu to wannan sai mutum ya aji amma rashin lafiya yar kaɗan ba mai tsanani ba wani ɗan ciwon kai wani tuntuɓe kai jini ya fita wani abu da sauransu mai yankan barta ya ɗan yanke ka to wannan ba za ka ce wai ba ni da lafiya ba ajiye azumi kawai da an yanke ka wani tuntuɓe duk wannan za ka yi azumin ka ina ba an fahimta dole sai an samu almarad almarad kuma shine rujul badani min halatihi al-i'tiyadiyya jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe to ka ku rashin lafiya da ke sa jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe wanda an ganka za ta kai wani ko lafiya ya na kana jiki ya na kana kaza ya na ga to kaga wannan amma akwai wanda ba da lafiya za a yi ta surutu da komai da komai to wannan ba sai ya abin nan ba ya san rashin lafiya ba ta kai rashin lafiya ba kenan an gane ko sauran da ya kwaka rasa cikin littattafan fikihu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji ta'ala na son sauki a gare ku da haka sai shar'anta muku yiwuwar shan ruwa saboda rashin lafiya ko tafiya wala yuridu bikum al-usra ubangiji baya son tsanani a gare ku da haka bai ce kina sai yi azumi cikin halin tafiya an gane ko ma ta tafiya da aka yi sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi da aka je aka yada zango a wani wuri rana ta yi rana masu azumi kowa wani cire rigar sai inuwa da ita sahabin da ya rota da sai saboda tsananin zafi wani ma ana cikin sahara bai samu abin da zai inuwa ba da tafin hannun sa yake kare fuskarsa kawai ya kare gushinsa kan ranar sami waɗanda ba sa azumi da aka je suka ce to masu azumi ku huta da aka je wurin za a yada zango suka fito da sanduna da eh, eh, zanin su ko tamfal din su ko tsummokare da suke tsare suka yi rumfa suka yi rumfuna suka yi tent suka je suka ɗebo ruwa daga inda ake ɗebo ruwa daga nesa duk sarka manzo Allah ya kalle sai ce zahabal mufsiruna bil ajri yau kan waɗanda ba su azumi sun kwashe lada <laughs> waɗanda ba su azumi yau kan sun kwashe lada sun tafi da ma'ana sun zo sun yi mana rumfar zama sun je sun ɗebo ruwa sun zo sun dafa abinci mu muna zaune zahaban mufsiruna bil ajri ma'ana waɗanda ba su azumi sun riga sun tafi da lada idan ka kalla hadisin sai ka auna ka ga wani hali ke ka samu kanka a ciki duk wanda halin da ka samu kanka a ciki da ya dace da sunna sai ka za ka iya yin azumi ba tare da wahala ba kai a ba za ka yi azumi ba saboda akwai wahala shikenan sai ka fasa azumi a ka dauki azumi daga baya ka bi mu sai ka ci abinci duk wanda kai kowanne kana da goyon baya na sunna kana jin wahala da wahala ta yi tsarni ka ce kuma dole sai ka ƙara azumi to nan manzo Allah ce laysa min albirri siyamu safar baya daga cikin ayyuka na da'a mutum ya ce yana jin wahala cikin azumi kuma ya ce dole sai yayi azumi din ba zai sha ruwa ba gashi kuma a halin tafiya an gane ko yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa li tukmilu al-idda an ce kurama fa iddatun min ayyamin ukhra saboda me wa li tukmilu al-iddata don kuma ku cika adadin kwanaki inda da aka ce idan kuka sha ba za ku rama ba sai ka sha azumi kwana bakwai ka sha kwana biyar ko kwana shida kuma an ce ba za ka rama ba yan uwanka musulmi suna da azumi talatin kai kana da ashirin da hudu ko ashirin da uku kaga sun riga sun kere kake ko suna da ashirin da tara kai kana da ashirin da biyu ko ashirin da uku kaga sun riga sun kere ka amma tun da aka ce karama hikimar cewa karama din li tukumilu la iddata dan kuma ku cika adadin yanzu to ba tsere muku ba ta fuskar lada wa litukabbiru Allah ala ma kuma domin ku girmama Allah bisa da shiryar da ku da yayi wa la'allakum tashkurun kuma domin ku zanto masu godiya gare shi girmama Allah ta hanyar kabarbari a ranar Idi kenan tun daga safe har zuwa fita masallaci har zuwa lokacin da liman zai zo a fara sallah waɗansu malamai suka ce tun daga lokacin da aka ce an ga wata an shar'anta maka yin takbira a karamar sallah har ya zuwa lokacin da wato ainihin za a fita sarar idi amma idan a babbar sallah ce kuwa tun daga lokacin da aka ce da ranar sallah ta zo har ya zuwa kwanaki guda biyu da ke bayan ta ko kwanaki guda uku bayan ta kamar yadda aka yi sabani dan Allah ya wazkur Allah fi ayyamin ma'duda an gane ku to saboda haka amma a ranar idin karamar sallah daga lokacin da aka je idi shikenan an inganci a karamar sallah babbar sallah ko har kwana biyu bayan ku ko kwana uku sai Allah da ku fice bi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qanib ujibu da'watan da'i idza da'ani Allah ce wani za ka alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka an game da ni fa'in ne karibin tokacin musulmi a kusa ne. guda a wata da'i guda da an ina an fa kira mai kira da zaran ya kiraye ni ba sai ya kama ƙafa da wani ba. falyastajibu jibuli su nemi amsawa ta in dai suka nemi in ansa musu to zan ansa musu wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yartadun domin su shiryu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu hussein ash'ari Allah shi kare da a gare shi yace sahabbai sun kasance idan ana cikin tafiya lokacin da duk suka hau kan wani tudu sai su kabbara an gane ko lokacin da duk suka yi gangare sai su yi da sai suna ɗaga muryoyinsu da wannan sai manzon Allah sai sai yake cewa ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba yace ya ku mutane ku kawo kawo kawunan ku mana wanda kuke kila din fa ba wanda baya nan bane ba kuma kurma bane an fahimta ko to wannan abu da manzon Allah ya faɗa musu wato yana nuna musu wajen zikirin Allah wajen kiran Allah subhanahu wataala ba a daga murya domin wanda yake nesa shi ke bukatan ta daga murya ya wane da karfi kafin yi amma ubangiji da yake kusa da kai yana jinka wato ainihin daga murya din sai zanto rashin ladabi ne shi yasa anan ma wajen addu'a yake wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi sun tambaye ka game da ni sai musu a kusa nake a waɗansu daga cikin asbabun din suka ce sahabbai sun tambaye manzon Allah cewa aqribun rabbuna fa nunajihi an ba'idun fa nunajihi shin ubangijin mu kusa yake mu yi kalma ta ce tsakanin mu da shi wato kalma ta kadan kadan mu masa magana a hankali ko a nesa yake sai mun daga murya sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yasdun kawo wannan ayar a cikin tsakiyar ayoyin da suke magana akan azumi ita ko tana magana akan addu'a dalili ne kan cewa halin da mai azumi yake cikin yin azumi hali da na ansa addu'arsa ga Allah ko ya bayyana haka a karara cikin hadisi da yake cewa idan Ramadan ya tsaya aka rufe kofofin wuta gaba ɗayan ba ɗaya da ake bari a buɗe kofofin aljanna ba ɗaya da ake bari a sannan kuma wani a ɗaure kan galalo cikin aljanna sannan mai shela ya zo yana yin shela ya kai mai aikata alkhairi matsu kusa lokacinsa sa yayi ya kai mai aikata sharri ta kaita wannan ba lokacinsa ba ne ba sai ce sannan ubangiji ta'ala yana da bayi da yake yantawa daga wuta a kowane dare cikin daren watan ramadana tun daga farko har karshe sannan kuma sai ce sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi yana da alkawari tsakaninsa da ubangiji zai ansa masa addu'arsa a cikin watan ramadana to kaga idan ka dauki wancan hadisi sannan kuma ka ɗauki wannan aya da aka kawo ta a tsakiyar ayoyin azumi za ka fita da sakamakon cewa ashe watan azumi lokaci ne na addu'a da ya kamata mu dage da roƙon Allah bukatu ne addu'a kuma ba sai mun je umara ba kamar da wanda suke ɗauka ka je umara ba shi ne sharɗin da ke nuna an karɓa maka addu'ar ba a'a yin addu'ar ka tsarkake niyya tsakaninka da ubangiji yin amfani da lafazi mai kyau da ke nuna ladabi tsakaninka da ubangiji yin addu'ar da kyautata zaton Allah zai ansa maka kada ka dauka cewa Allah ba zai ansa maka ba daidai bane mutum ya dauka cewa baya da matsayin da zai Allah zai ansa zai ansa masa ya dauka shi ba malami bane Allah baya ansa addu'a kai ta malamai ya dauka cewa a shi uh, ita mace ce dan me za ta yi addu'a ai Allah ba zai ansa addu'a ba sai ta maza maza ma sai hufi tsofaffin ma sai malamai haka da sauransu duk wannan muni da zato ne ga ubangiji mutum ya dauka cewa ubangiji subhanahu wataala wato ainihin um, yana ansa addu'ar sa da zaran ya kirayi da zaran ya tsarkake niyya da zaran ya cika sharuɗa da ake bukata na yin addu'a wannan shine amma ɗauka cewa wace mun je umara ne muka addu'a Allah zai ansa mana addu'ar mu shi kansa wannan nawa Allah da tsori kuma nuna babu hikima cikin al'amuran Allah ne domin cikin masu zuwa umara da waɗanda ba su zuwa suwa suka fi yawa to wannan ne dace da rahmar ubangiji ya ansa wa kowa da kowa ko kuma ya ansa wa masu zuwa umara kadai ya amsa kowa da kowa tunda ya ce wata rahmati kullu shay rahmata ta lalace komai amma an ka dauka sai da suka je umara na da wanda ba ya da ikon zuwa umara an haramta masa addu'a kenan ba zai iya Allah ya karba masa ba wannan ya zanto burin to ga ubangiji ala da haka mu roƙi ubangiji ko a ina muke sawa'un mun je umara ko ba mu je ba sawa'un maza ne mu ko mata a cikin wannan wata mai alfarma da azumi a bakin mu ko lokacin buɗe baki akwai hadisai da suka nuna an sa addu'ar da azumi a bakin ka da rana akwai hadisai da suka nuna an sa addu'ar lokacin shan ruwa ina fata an fahimta da haka kowanne sai mutum ya ribata ya yi da rana din da azumi a bakin sa sannan kuma ki yi da daddare lokacin shan ruwa din duk ubangiji subhanahu wataala maji addu'ar bawa da muka ce ubangiji ta'ala ce wai za su alaka ibadi an anni fa inni qarib kusancin Allah subhanahu wataala ba kusanci ne na gangan jiki ba kusanci ne na ilimi cewa yana tare da mutane da ilimin sa kusanci ne na ji yana sanin mutane da jinsa yana jin duk abin da suke ciki kusanci ne na gani yana yana ganin su subhanahu wataala kusanci ne na rinjaye akan su da iko akan su kusanci ne na taimako da bayar da gudunmawa a keɓance ga bayan sa mummunai to wannan shine nau'i na kusanci da malamai suke fassara kusanci da shi kamar yadda kuma ayoyin alqur'ani haka suka nuna kamar yadda kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna to sai aya ta gaba Allah ce أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم بل آن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك الله فلا hadisin mu'adh bin jabal da muka karanto da wanda yake ba da bayanin matakan da aka bi na wajabta azumi mataki na azumi uku a kowane wata mataki na wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya fiyar sannan mataki na kowa sai ya yi azumi in ba masu uzuri ba sai muka tsaya da mu karasa hadisin ba sai mu'adh bin jabal ya cika da cewa summa inna rajulan min al-ansar yuqal lahu sirma akwai wani mutum cikin mutanen madina ana kiran shi sirma bi sad sirma ibn qais zalla ya'malu sa'iman hatta amsa ya yana ta aiki a gonarsa har sai da yamma fa ja'a ila ahlihi fa salla al-isha yazo gida yayin sallar isha'i thumma nama falam ya'kul wa lam yashrab hatta asbaha to sai barci ya dauke da ka'ida ko a wancan lokaci dukkan wanda da magariba ta yi kafin ya ci ko ya sha barci ya dauke shi to ko ya farka ba shi ba shi ba shi ba shi ba shi kuma sai gobe iwar haka to ga shi ya je yayi na a gona yana ta dai ya zo gida yace da matarsa shin akwai abinci ta ce babu amma bari in je makwabta in tambayo ko na samu maka wani abu in ce to je ya zauna kafin ta dawo ga gajiya ga wahala ta gingide ya dauke tana zuwa ta same shi yana barci ta ce khaibatan sallaka kai kanka to ga nan babu shi ba shi ba sha kuma sai gobe da magariba mazajen fama sai aka barci a haka wannan aiki ne ta barci da ba su barci irin tamu ba wato sai suka ci gaba haka bai ci ba bai sha ba fa asbaha sa'imar yawa gari yana tsazali فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا من ذا الله يبين يا شيخ cikin halin tsanani har yana suma da rana kamar da riwayar bukhari bukhari ta nuna قال سيتي مالي أراك قد جهدت جهدا شديدا من يفعلوا نجنك كاشا وهلا سيبيو من ذن الله لابار دق أبن دي يفعلوا معاذ وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما نام shi kuma can kuma dan khattab shi ma barci ya dauke shi da ya farka kuma yana da kuyanga wanda ya sadaka da ita da haka sai ka ta hakuri har sai da ya kusance ta amma ya shi bai faɗa kowa ba su dai na tunanin yanzu ga matsala ta faru kuma ga wancan sahabi shi kuma waye da abi har ya suma kaga dan matsaloli wasu sun faru da yawa akwai bukatar a magance su ana yadda mutane a hankali a hankali mu'azu yace Umar dan Khattab sai ya zo dan manzon Allah fa zakara lahu ya ambata masa mai ya faru gashi an an dace abinda Umar yi ga kuma an dace abinda wannan sahabi ya samu kansa a cikin harina su ma fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum wanda libasun lakum wa antum libasun lakum uhilla lakum an halatta muku laylatas siyami a daren watan azumi a daren azumi ba rana ba an halatta muku arrafasu ila nisaikum saduwa da matayenku an gane ku wannan libasin lakum wa antum libasun lahun ku sutura ne a gare su su ba sutura ne a gare ku matar ka tsaro ce a gare ka sai da ba za ka fada zuna ba kai ma tsaro ne a gare ka sai da ba za ka fada zuna ba abdullahi dan abul ce hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahun abinda ake nufi da libas shine natsuwa in dai har mutum ya girma ya kai shekarun yin aure kuma da halin yin aure ko bai yi aure ba sai ka samu baya da natsuwa ko akwai kuma yar kaɗan ce haka ita ma in ta girma ta kai shekarun yin aure ko ta samu ta yi aure ba sai ka samu ba ta da natsuwa aure yana sa natsuwa an gane ko don ubangiji ta ala ta litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma dan ku samu natsuwa zuwa ga ita mata din idan mutum baya da mata baya da natsuwa kunna libasul lakum wa antum libasul lakum in da baya da ita yana zaman larura sai dai sai yin azumi tunda manzo Allah ce rinka yin azumi in ko yana da hali to sai amma in baya da hali to shi kenan sai yin azumi kenan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allah ubangiji ta'ala ya san cewa annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaykum ko kuna ha'intar kawunan su waye suke ha'intar kawunan su Umar dan kasab da ya zake wa kuyan gasta, ba tare da ya faɗa ba dai daga baya zai faɗa manzon Allah Allah ya san cikin ku akwai suke ha'intar kawunan su da haka fataba alaikum lafazin taba anan raja abiku sai dawo da ku daga halin haramci zuwa ga hali na mai halacci taba alaikum kamar da ce alima Allah ku husuhu fataba alaikum san ma ba wai an karɓi tuban ku bane a an dawo da ku daga halin tsanani zuwa ga halin sauki an fahimta ko alima Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana a yanzu din ba shi ruhunna ku je ku sadu da su da dare ba komai in da ya zama haramun a dare cikin azumi yanzu ba haramun bane ba shi ruhunna wa butabu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta a dare eh abinda Allah ya rubuta a gare su shine na ƴaƴa haka waɗansu malamai suka fassara shine waqta buma ka saballahu lakum sai kuma aka ce wa kulu wa rabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har ya kasance farin zare ya bayyana daga bakin zare na al-fajr wato hukumar da ke cikin nan wurin shine matsaloli guda biyu aka samu da daddare idan azumi a da Garba ta yi duk wanda ya yi barci kafin ya ci kafin ya sha kafin ya sadu da iyali to ko ya farka ba ci ba ci ba sha ba saduwa da iyali har kuma sai washe da ba haka bane sai aka samu matsaloli guda biyu ga wani ya yi barci kafin ya ce sha don haka ya barci da azumi har sai washe gari ya tashi na suma ga wani wato ya yi barci ya tashi ya kasa jurewa har ya kusanci iyalinsa shi bai ce ya ci gaba da azumin ba a'a tun da dai mace ce bai jure ba sai ya kusance ta sannan kuma ya zo ya tashi da safe yake tambayar maza Allah ga abin da ake ce da Allah ya tashi yin bayani in kai za ka yi bayani na mutane wa za ka fi faɗin uzurinsa wanda yunwa ɗin nan da kisirwa suka sa har yake suma ko wanda ya kasa jira har sai da ya kusanci iyalinsa wa za ka fara yin bayani ka warware masa matsalarsa in kai za ka yi bayani mai yin wa rikitarwa amma sai Allah ya ajiye mai yawa rikitarwa gefe guda ya fara da wanda yake da matsala ta mace din ko illa lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum aka ta bayani hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allah annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal hunna bashiruhunna wabtagu ma kataba an gama da shi ina wanda ya su saboda yunwa wa kudu suraku wanda su saboda yawa sai aka ce wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr daga yanzu in rana ta fadi kuna da daman ku ku sha tun da tun daga lokacin da rana ta fadi har da yake to ko barci ya dauke ku ko bai dauke ku ba an riga an halatta muku daren gaba ɗayan sa har sai al-fajr yake ina ba an fahimta wato kenan ga matsaloli ne guda biyu aka fara da wata sannan wata menene hikimar da ke ciki to balada da ta alqur'ani suna da yawa kwarai da ciki kuma ubangiji Allah ya fi kowa sanin halin bayan waɗansu malaman kila sa iya fakewa da cewa a'a matsalar wanda ya so da yunwa shi kadai ne amma matsalar waɗanda wato ainihin suka kasa dorewa su da suka kasance iyalinsu ba umar ɗan ba ne shi kadai an samu waɗansu daga cikin sahabbai su ma ba su dore ba irin yadda umar ɗan khattab bai zure ba illa iyaka umar ɗan khattab ya zo ya bayyana kansa su kuma ba su boye kansu sun boye kansu ba su bayyana kansu ba da akwai hadisi da aka karɓo wato ainihin daga wayake suna ubayy bin ka'ab ya nuna waɗansu mutane daga cikin sahabbai ba su jure ba wato sai bai tsaya akan umar dan khattab ba akwai waɗansu mutane da yawa ba umar dan khattab ne shi to da suna da yawa sai aka fara da su kafin a je kan magana su ina za mu fahimta ina da an fake da wannan hadisin shi ma ya fito da wata ma'ana kuma daban fadin Allah wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai yace sun ma'atin siyama sannan kuma ku cika azumi ilal layli zuwa ga dare ma'ana idan alfijir yake to sai ku daina ci za ku cika kuma har zuwa dare da zarar rana ta faɗi kuma sai ku ci gaba da ci wato cewa ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad lokacin da wannan bangare ya sauka na aya sai adi bin hatim wato abin nan ya ya samu zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki idan zai sahur sai zo ajiye su yana cin abinci yana kallon zaren nan guda biyu wai ba zai daina cin abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne ka ku wannan kuma zai gane ba sai gari ya waye wato kamar da yadda kakannin mu fulani suke cewa wai sai kaga kiyaci yana yawo to in kun kadin kiyaci yana yawo to ai gari ya waye ta fuka da sahur to ka'ida ko wato ainihin abinda ake cewa shine alkhaytul abyad shine farin alfijir da ya fara fitowa abin da ake kira alkhaitul aswad ragowar dare da bai riga ya tafi gaba daya to shi kuma alfajr iri biyu ne akwai alfajr sadiq akwai alfajr alkazib alfajr na farko wanda ake kira shi da suna makaryacin alfajr haske ne daga saitin gabas za ka ga ya taho siriri ya yi yamma kama an zano shi an gane ko ba amma za ga ya dan yanki a tsakiya to wannan alfijir makarifi kenan ko da ya danka ko da ka ganshi ba za ka daina cin abinci ba ba za ka daina shan abin sha ba amma alfijir na gaske shi yakan taho ne da faɗinsa haka wato zai maka kudu da dama da hagun dinka ne amma wannan zai maka gaba da baya ne haka sa shi makaricin haka yake gaba da baya zaka ga siriri ya taho haka amma na gaske da faɗinsa zaka ga haske a gabas da faɗinsa dama da hagun ɗinka ya taho gaba ɗaya to alfijir ya fito ba za ka ci abinci ba kenan lokacin sallah yayi ina fata an fahimta sai malamai suka ce to wannan na nuna cewa wato ainihin duk yadda ka kai ga fahimtar larabci in ba ka koma zuwa ga hadisan manzon Allah ba za ka fahimci Qur'ani dan adibin hatim ai sahabi ne kuma larabci yake bi. kuma da harshen sa aka saukar da alqur'anin amma ya masa wannan fahimtar har sai da a faɗa manzo Allah manzo Allah ce shabbi da lalle kana da katon fulo tunda har zaka hana alfijir ke towa ai abin da ake nufi bayadun nahari wa sawadun wa sawadun lay ba wai farin zare da bakin zare ake nufi na wanda ka sani zaka saya a wajen dan koli ba a'a farin zare shine alfijir da yake to bakin zare kuma ragowar da zai da bai riga ya tafi gaba ɗaya ba sai da manzo Allah ya masa wannan bayanin ya fahimta sai wannan ya nuna ba yanda za a yi ka gane ayoyin alqur'ani sai ka nemi taimako da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kuma ingantattu ba hadisai waɗanda suke wato ainihin ba isai ba sannan kuma sai wannan ya nuna cewa akwai shar'antuwar yin alfijir wato wato yin sahur har ya zuwa dab da ke cewar alfijir hadisi ko ya nuna wato yana daga cikin sunnar annabawa gaba ɗayan jinkirin sahur gaggauta buɗe baki buɗe baki da zarar rana ta faɗi za ka gane ran tafa da daren ka kalli yamma a wurin da ba su ba gangara a gaban ka ba akan dutse kike ba dutse a gaban ka ba wata katanga ba itaciya in ka ga ka ganin kwallon rana din ya riga ya kube kasa to ta riga ta faɗi komai haske daga gani ko la ya kira sallah ko bai kira sallah ba sai ka sha lokacin shan ruwa yayi ke ina ba ta amfani to lokacin alfajir kuma shine eh, eh, kafin alfajir ke tun wata idan alfajir na ke wa misali karfe 5 saura kwata to ya kasance karfe hudu da rabi biyar saura ashirin ka kammala sahur shi ne ya dace da sunna daf da ke to alfajir saura minti goma da da ke to ka gama saura minti bakwai alfajir da ke to ka gama cin abinci don an tambaya cikin hadisi menene tsakanin lokacin da mutum zai kammala sahur da kuma a zo a yi sallah manzo Allah ce gurgurdan yadda za a karanta aya haka hadisi ya nuna na sahabban manzo Allah gurgurdan yadda mutum zai karanta wato aya suka kaga aya hamsin matsakaiciyar aya a mai karatu cikin karatu ba da gaggawa ba kuma da bi a hankali sosai ba ka kaga aya kalli cikin minti goma minti bakwai mutum zai karanta aya an bai da da duk ba ta nan gurgurdan lokaci kenan minti goma minti goma sha biyar shine ya dace da mutum ya kammala sahur kenan manzo Allah kuma yace tasahharu fa inda fi sahuri baraka yi sahur goma a cikin sahur din nan akwai albarka sannan kuma idan mutum ya farka sai yake sakkan alfitr ya keto ko bai keto ba ne hukuncin su zai ci abinci ko ba zai ci ba waɗansu malamai suka ce ba zai ci ba ihtiyatan wadan ya ɗikare je ya ci ko a ya ci amma da yadda nassi na aya ya nuna za ka ci ne har sai lokacin da ka gane alfajir ya ke so yanzu ko sai ka kake ci ya ke so ko bai ke so ba ai in kana ya ke so ko bai ke so ba kana ci da ya ke so za ka ci so ya ke so sai ka daina hatta ya bayyana sai ku daina domin Allah ya sanya haddi na daina cin abinci shine at-tabayyun ba shakka ba bai ce ba ku nuzrabu hatta shukku in kun shakka sai ku daina ci a'a hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad at-tabayyun shine al-hadd al-akhir wajen cin abincin sahur ina ba da fahimta وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل لان ولا تباشروهن تركوا شي ذاك سابد ايالكم كو ماتنكم وانتم عاكفون في المساجد الحال كنا اعتكافي a cikin masallaci lokacin da mai itikafi ke itikafi ba shi ba saduwa da mace ba shi ba yin mukaddimar saduwa da mace kamar runguma ko sumbata ko kallo na sha'awa ko safar jikinta ko ita kace ta shafa ka dan ka ji daɗi duk bai halatta mai itikafi ya wannan ba idan mai itikafi ya wannan itikafin sa ya lalace in ita ma mace itikafin sa ya lalace in mutum ta yawa mijinta kuma shi ma itikafin sa ya lalace ina fata mun fahimta wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha waɗannan ayoyi ne na Allah fala taqrabuha dokoki ne na Allah kada ku kusance su kazalika yubayyinu bayyanallahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah ke bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun dan su zanto masu takawa a gabatan sai aka ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humu zalimun anan fala taqrabuha atan fala ta'taduha to hudud na ubangiji iri biyu ne ko dai su zanto awamir to so ake a yi su ba tare da ka ƙetare inda ake bukata ba ko su zanto na wahi su ko ba a yadda maka kusance su ballanta na ka yi saboda haka duk abin da aka hana sai aka ce wala ta tsara buha saboda hana ka abin akai wala tubashiruhunna wa antum ajifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha ko da abin ma karka ma'ana ko da saduwa da iyali ma karka amma can ku tun da ta aka yi kaza yi kaza yi kaza sai aka ce hududullah fala ta ka duha kai amma kar ka keta duka wato babu kari ke ina ba kun fahimta wajen nawahi fala ta qarabuha wajen awamir fa fala ta ka duha wa man yata'adda hududullah fa la yakunu hum to sai mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi yawan gaskiya ta tare da mutanen mu idan har ka kyale a haka to barayi za su zo suka kwana a masallaci da ɓarayin takalma da ɓarayin fanka da ɓarayin AC da ɓarayin kwallon tarki za su zo su kwana a masallaci kuma sannan mutanen mu waɗansu kazamai ne wajen su ɗauka masallaci ɗakin Allah ne saboda haka tun da ɗakin Allah ne ma'ana ba na kowa ne sai mutum zai ta kazanta a masallaci yi ta tare da ta a masallaci to dukkan waɗannan ababai ne waɗanda gaskiya ba su dace ba dan kasancewa masallaci ɗakin Allah dole ya samu jami'ai da suke kula da shi da za su kare alfarmarsa kar wani ya keta alfarmar masallaci kuma akwai wanda za a gani da ganin shi kasan ba ibada ta kawo shi masallaci ba shi ba ɗalibin ilimi bane ba za a shi da littafi ba ba za a gana kokarin haddan qur'ani ba irin azumin litinin da alhamis nan ma ba za a gani ba wa amma sai ya sake da addini sai zo masallaci wannan ya kamata ga a lura da irin wannan wani bayan Allah ya taba zuwa wuri na a Kano yace daga wani gari yake daga nan cikin jihar Borno ya ji labarin ya je wuri na zai karatu yace ya eh, abin da mai sauki akwai karatuka da yake a nan masallaci akwai wanda muke akwai wanda malam Abdulhab yake akwai wanda malam Wale yake duk da haka in kana bukatan ƙari zan hada kai wadansu ɗansu malaman su taimaka maka sai ke to na zan aje kana sai a ah, to kai da ina ka sauka <laughs> a ina ka sauka ta shi yanzu zuwan su kenan kace to sai ka je dan ka samu sauki sai ka zo sai ba ka tawo table ta shi ya zo ne sauka a wuri na sai ko ba da wurin sauka ki to zai sauka a masallaci ne sai ka'ida ta ni bana soke mutum a masallaci na duk wanda na ba shi dama ya kwana a masallaci gobe ko da safe zai tafiyar tafiyarsa kuma zan faɗa masu gadi kun gan ne ya kwana da safe kwashe kayansa na faɗi wannan ne a masallaci na can ma da nake koyi ban sauki wani ba sai in turo muku wani nan an ce kwanaki waɗansu sun zo da wani katon akwati suka ce malam jafar ne turo su wallahi da lafiya ya suke yi wai na turo su zo sau kana ba in ba in turo mutum har kawai kawo ba takarda duk wanda yake amintacce na da zan turo su je wani wani sauka a wani gari ko je wani wuri ko je wani wani kungiya to sai na samu takarda da na rubuta da bayanin da wanda na rubuta zai fahimci takardar daga gare ni amma har kawai in tuna mutum yayi shahada ya taho ni bana irin wannan saboda haka nake kira da babban murya duk wani mutum da za a je wajensa wani ya ce shi ya turo ni ko ya ce shi abokina ne ko ka ganshi da gemu da aswaki ya ce shi abokina ne kuma dan saboda haka yana son a yi masa kaza babu ruwana in kai masa kai da shi can ku shawo ta in har ni zan turo mutum zan bashi takarda in kana da nambar waya zan bugo maka in zan turo wani mutum ya zo nan ya kwana a nan gurin ko in ce a bashi masauki ko zai tafi wani wuri ya biyo ta nan ko wani abu nikan yi waya in ce ga wani aboki ranar wane wata bukata za ta kawo shi maiduguri ko da zai rasa masauki da Allah a bashi masauki kwana ɗaya ko kwana biyu ko zai wuce ko zai yi kaza kuma suna ƙayyade a bashi kwanakin da zai yi in yi wata wannan kwanakin ku sallame shi wannan ita ce ka'ida ta da daukan wa na a rayuwa kuma ni ina ganin ban saba Allah ko manzon Allah ba saboda kowane irin abu kana gudanar da shi gurgudu da mutanen zamanin ka ciki. mutanen mai da suke a nan wajen haka gaba ɗayan mu yan Hausa Fulani da ake faɗa ko yan Arewa da ake faɗa sai mu fake da musulunci sai mu ragwanci sai mu fake da musulunci sai mu shiri ta da shirme wai kuma sai a ta karɓa mutum ai wace addini yake sai aka dole sai kai ne ka rike shi a addinin idan ka karanta da shi ba sai je ba amma sai mutum ya sauki na gwancin su kawai sai zo kamu cikin masallaci ni ba na goyon bayan wannan kuma ni ba zan taɓa turo muku mutum ba duk wanda na turo zan ba su takarda kana ji da kyau kai bayana wallahi kar wani karza da wani katon akwatin shi na turo su ba ruwa na ba ni bane wallahi ƙarya suke wasu ce su almajirai na ne ƙarya suke wallahi tallahi ban turo wani ba in na turo su ko zan ba shi takarda to wannan shine zance na gaskiya Allah ya taimaka mana ita na sai a daidaita sauko ko kuma gobe idan Allah ya kai mu zan yi tafiya sai na dawo dan na zo dan na ce muku zan koma gida wadan suna cewa to wai nan ba gida bane ba zan yi tafiya